to bari mu ɗan koma wani ɓangaren kaɗan bari mu ƙyale ta sassana haka to ga wanda harkokinsa suka kulle ya rasa yanda zai yi ya rasa ya zai yi to mutum yana zuwa daji sai ya kullo in so samu ne ran lahadi in ba'a samu dama ba kowace rana ma a duka zai yi kowace rana zai iya yi a ɗebo yaɗiya ɗauri uku ɗauri uku kawai za a ɗebo yaɗiya ɗauri uku aka ɗebo yaɗiya ɗauri uku sai a zo gida a tafasa wannan ya bambanta da wancan wanda na ce a jawo daga inda aka ciro ta wannan ko a ina ma za ka iya zubowa ko a leda ko a wani abu in mota ne ka zubo a but in a mashin ne ka ɗaure a kariya in keke ne ma in a ƙasa ne ma ka riƙo hannu sai ka zo gida sai ka tafasa ka tafasa sai ka tace ruwa yawwa sai ka shiga bayi yawwa sai ka kurɓa so bakwai ko sau uku duka wanda ka yayi da, da niyyar Allah ya warware halin da kake ciki sai ka sha in ka sha wannan kamar so uku ko so bakwai sai kai wanka da sauran amma ana so dama ai kun ga da ruwa dumi an tabasa to ruwan yana dan kukkuna ka haka da zafin sa haka ake so kai An so samu ne da daddare ake wankan daga nan sai kwanciya ka za ga abin mamaki insha Allah ba wahala ba wata aya da ake kawai wani ya ce ba abu da ake rubutawa ko ba abin da ake rubuta ita sirrin ita shi ismul azam ɓangaren waƙe na arziki ba duka yana kan eh, ita yaɗiya ba wanda suka sani sun sani wanda kuma ba sani ba gashi na 09025423666